أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سؤال بيتا بركة مدساكي حدوى أولا مجلسينا ونتارا البركة دمكي كبات سد تفسيرا القرآن من جرما درسا تربيه أقل أشن هستا وسيوي لقمان الحكيم عليه السلام لألا سبحانه وتعالى يبام سوء a cikin littafin sa mai tsarki a cikin sura wacce aka keɓe ta da sunan wannan bawan Allah wato suratu Luqman alaihi salam yau muna ranar Laraba kuma yau sha uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau biyar shida afuwan ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin kuma wannan shine zai zama majalisunmu na sha biyu sakamakon majalisi daya da ba a samu damar yi ba a jiya ranar sha biyu ga wata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kafin a ci gaba da karatu muna da mun saba mu gabatar da tambayoyi sannan kuma akwai sakonni abu na farko muna ma 'yan uwa musulmi duka da wannan karatu yake kaiwa ta'aziyya ta dan uwa kuma amini abokin da'awa babban soja kanar suleiman salisu bawa wanda allah maɗaukacin shirki ya karɓi jiya sakamakon rashin lafiya da ya yi na kwanaki muna roƙon allah maɗaukacin shirki ya zafarta masa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya bi ɗansa ya sa shi a cikin aljannarsa maɗaukakiya ya sa ya makwabtaka da annabi sallallahu alaihi sakamakon shaidu na arziki da alkhairi da albarka da ya sama a wajen mutane wannan bawan Allah abun koyi ne a ɓangarwa mabambanta abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi aikinsa na soja abin da ya shafi jajircewa a wajen dawa ba shi soja amma babu wani abu da ya tsaye da shi a game da harka ta da'awa da shi ake komai na da'awa kan jiki kan karfi kai ya fi ma wasu waɗanda su ba sa ɗauke da kaki na soja tsayawa a aikin addini tare da su wannan darasi ne ga 'yan baya cewa duk matsayin da ka tsinci kanka a matsayinka na musulmi ka kai wata kujera a sani cewa musulunci kake wakilta in ba ka yi ba za ka mutu ko ba daɗe ko ba jima kuma mutane suna nan suna kididdige abin da kake aikatawa gaba ɗaya kuma allah maɗaukacin sarki shine wanda ya zama mai kididdigewa kuma shine mai hisabi mutane su ne za faɗi nasu a matsayin shaida amma allah maɗaukacin sarki shine ya fi sanin abin da mutum yake aikatawa so daga wannan darasi ne matuƙa ne girma ga waɗanda suke rike da wasu mukamai da madafin iko da waɗanda suke da kaki a matsayinsu na musulmai dole su canza rayuwarsu su yi tunani a game da wannan rayuwa ba matabbaciya ba ce sannan abin koyi ne ga masu da'awa mutum ne wanda addinin musulunci shine gabansa duk wanda ya mu'amala da shi a matsayinsa na almajiri zai ba da labarin haka akwai abubuwan da waɗanda kan jiki masu da'awan ma baki ɗaya to shi yake musu ƙaimi akwai abubuwa da yawa da shi yake mana kaini Allah ya san haka idan aka zauna ba a yi wani abu ba shi ne yake taso da cewa a tashi a yi abu kaza saboda muna fatan Allah madaukakin sarki ya karɓi waɗannan shaidu shaidu na alkhairi da mutane suke akan wannan bawa nasa Allah kuma ya gafarta masu abin da ya bari Allah madaukakin sarki ya kula da su Allah musu albarka Allah madaukakin sarki ya kintsa su Allah madaukakin sarki ya sa su yi aikin alkhairi kamar yadda mahaifinsu ya yi abu na biyu akwai kwanaki na marayu na ƙarƙashin jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna yankin zaria da kewaye da suka ce a jawo hankalin mutane sun saba duk shekara akwai gindami da suke gabatarwa domin tara gudunmuwa ta marayu wannan karan ba a samu damar yi ba sakamakon yanayin da ake ciki amma sun nemi cewa da a sanar da mutane eh, account number wato lambobin bankuna waɗanda mutane za su iya taimakawa akwai banki na farko unity bank Sufili, Sufili, biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu unity bank sifili sifili biyu biyu biyu wato biyu guda uku sannan sai ɗaya sai biyu sai bakwai sai takwas sai hudu akwai bankin ja'iz wato ja'iz bank akwai sifili sifili sifili wato sifili guda uku sannan ashirin wato ashirin da takwas ko mu ce biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas sufuli sufuli sufuli wato sufuli guda uku sai biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas ana madaukacin sarki ya ba da ikon ba da gudunmuwa don uwa marayun nan dai gashi ɗin muna gani karuwa suke yi kuma duk wani baba ya'yan shi za su iya zama marayu ko yau ko gobe ko yaushe ma su idan mutum ya taimaki marayun da yake gani yanzu Allah ba zai turzata na shi ba da izininsa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin wannan taimako abu na gaba shine tambayoyinku da kuka aiko za mu karanta wasu daga ciki mai tambaya ta farko ce ina yi ma malam fatan alkhairi amin malam menene hukuncin wanda ya yi surace da ruwan zafi da kuma azumi surace da ake yi wani abu ne da eh, yake iya shiga ta makafofi da suke iya kaiwa zuwa ga matsarmama a mazhabin malikiya duk abin da zai kai zuwa mu matsarmama to idan ya kai zuwa gare ta ta ɗin suna ɗaukar azumin mutum ya kare so daga wasu kuma malamai suna ganin ba haka ba ne sai in abin da ya zama abinci sai abin da aka ci a matsayin abinci ko aka sha a matsayin abin sha akwai wannan tsakanin tsakanin malamanmu na mazhabobi a takaice dai saboda guje ma damuwa muna ba da shawara cewa a kauce mai yin surace a lokacin da ake azumi mutumin da ya zama yana azumi to ya kauce ma wannan suracen domin malamanmu na fikin suna da ka'ida suna cewa alhugudu min alkhilafi aula mutum ya kauce ma saɓani ya ci in aka yi saɓani akan mas'ala wasu sun ja can wasu sun ja can shawarar da ake ba mutum ya aiki da ihtiyati aiki da alƙawli ahwal magana da za ta fi kawar da shi daga shiga rigima ko kuma ta sa shi ya shiga shubha so da ka taƙaice ba za mu ce azumin mutum ya karye ba amma dai muna ba shi shawara kai yayi in kuma ya taɓa yi to do Allah ya daina yi kai ya sake yi saboda ya kauce masa bani wallahu alam mai tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum Allah ya sa a gama da duniya lafiya amin don Allah malam idan mutum bai sani ba yana tuki sai ya manta bai duba motarsa ba shi yaro ya taho bakin titi ya gito masa ya kaɗe shi malam ya hukuncin haka mun ba da wannan kusan wannan fatawar a farko-farkon karatunmu iyaka kawai muna tuno muna tunatarwa cewa ka'idar da malamai suka ajiye ta abin da ya shafi kaɗa mutum akwai ka'idoji ka'ida ta farko ya zama direba bai bi ka'ida ba ka'idar tuki sannan na biyu ya zama ya tabbatar da motar shi ba ta da lafiya amma kuma ya shige ta haka nan sannan na uku ya kasance shi wanda aka kaɗan ba ya gito ba ne a babban titi da ba a tsammanin ga ɗan adam ya keto a wannan lokacin idan waɗannan ƙa'idojin guda uku suka tabbata to muna ba 'yan uwa shawara su zama su za su yi amfani da su wajen zartar da hukunci na cewa mutum shi ya kisa ko ba shi ya kisa ba ko akwai kafara a kansa ko babu kafara a kansa ko akwai diya a kansa ko kuma babu diya a kansa wannan abin kula ne malamai sun fitar da ƙa'ida ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukacin sarki a cikin suratun namlu da yake ba da labari cewa qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junudu wa hum la yash'un malamai suka ce wannan ayar daga cikin fiqhun da za a fitar da shi a cikinta dukkan wani wanda ya zama ba hanyar sabarci ya zo ya biyo ta sai ya zama ta sanadiyar bin wannan hanyar da aka aka kaɗe shi to shi wanda ya kaɗe shi ba da laifi a wajen Allah maɗaukacin sarki kuma a duniyan ba da wani abin da shari'a za ta kama shi da shi na ɗora masa diya ko kuma ɗora masa kafara da za a yi saboda waɗannan su ne ka'idojin da ya kamata a kula da su Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu gabaki ɗaya mai tambaya ta uku a gugguje na cewa Allah shiga ta malam a taimaka mini da mafita ina jin mace ce ta ce ni ce da mijina ba mu daɗe da yin aure ba sai yake tsamma sai yake matsa mun mu biya buƙatar aure a cikin azumi wal iyazu billah subhanallah yanzu ya karya mana ya karya mana azumi biyu ce mafita kuma zan iya komawa gida sai bayan sallah in dawo to ya iyazu billah Allah madaukakin sarki ya shirye mu akwai irin waɗannan matsalolin da ake ba da labari suna faruwa a tsakanin sababbin aure yin auren da ake yi kafin ramadan jab da ramadan yan uwa mu ji tsoron Allah muna kallon musibin da suke afkuwa a cikin kasar mu da duniya gabaki ɗaya. kushin Allah maɗaukakin sarki ne tabbas ba karamin ta'addanci bane mutum da gangan ya karya ma matarsa azumi da rana ta hanyar biyan bukatarsa ta sha'awa malaman mu suna cewa a takaice abin da ake ce ma azumi shine al-imsaku an shahwati al-fadl wal farj abin da ake ce ma azumi shine kamewa daga sha'awa ta baki da kuma sha'awa ta al'awara. min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi li garbi at-taqarrub ila Allah ta'ala tun daga fitowa al-fajr har zuwa faduwar rana da nufin kusanci ga Allah madaukakin sarki so daga haramun ne yana daga cin kaba'irul zunubi mutum ya tara da matarsa a watan ramadan da rana kuma sannan ba wani dalilin da ya sa shi ya haka abin da ya sa muka ce babu dalilin da ya sa ya haka da kaman sun yi tafiya ne tafiya ta ƙa'ida tafiya mai hujja tafiyar da ba wayo ake son a mashara'a da ita ba to kaga su an haɗa musu su aje azumi an halatta musu aje azumi ya halatta su ci su sha kuma ya halatta su biya bukatar su ta sha'awa ba mutum yana zaune a gida yanzu ya matsa ma baiwa Allah ya mata kan karfi ya ce sai ya sadu da ita ya karya mata azumi to ya sani babban zunubi ne hadisi sahihi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka goyito shi mutum ya zo gaban manzon Allah sai ya ce halaktu kalli kalmar da ya amfani da ita na halaka ya ma'aikin Allah na halaka manzon Allah ya ce wai haka ma a halakaka ce na tausaya maka me yasa kake faɗin wannan magana me ya halakar da kai sai ce inni wa ka'atu al'amra a kifi na hari ramadana ce na aka ma matata na sadu da ita a ramadan da rana manzo Allah ta sanar mai subhanallah manzo sama hankalin shi ya tashi ya shiru can manzo Allah sama sai ya ce masa kana da bai wadda zaka yanta ce a'a to zaka yi azumi sittin. ba huta ya ce ya maza aikin Allah ba zan iya yi ba ai shi na wata ɗaya maya na ƙare wanzu sun ce za ka samu abin da za ka fi da miskinai guda sittin ya ce a ita koma gefe manzo sun bai ce mishi komai ba aka kawo sadaka da dabino manzo sun ya ce aina sha'ilu ina ne tambayar nan ta ɗazu manzo sun ya ce kud haza wata tasaddaqa bihi ka ɗauki wannan ka je ke sadaka da shi ya ce a gidan da ya fi gidan mu talauci to a taƙaice dai yanzu azumin azumin shi ya karye shi kuli radihi tun da matsa miki yayi yi babu azumi a kan shi laifin yana kan shi tun da matsa miki yayi ikirahin ki ba yadda kika iya shi yanzu zai rama azumi waɗannan azumoman da ya karya ha guda biyu zai yi azumi watanni hudu bayan sallah akwai azumi watanni hudu a kansa kuma idan bai yi ba mai saban Allah ne shi ko kuma ya ce da miskinai guda ciyar da miskinai guda 60 yanzu sun zama ɗari 120 ke da azumi biyu ya sha da gangan kuma ya karya azumi da abin da aka iki kaki yana karya azumi kuma ya waje kafa Allah madaukakin sarki ya shirye mu sannan bangare na biyu shawarar da kika nema ta cewa zaki komawa gida in kina ganin akwai hikimar da zaki amfani da ita zuwa wajen iyayenki ki sanar da su wani abu kila sabanin wannan ko ki zaurance ko ki sakaye domin ki koma gida kina ganin wannan ita ce makusa muna ba ki shawara za ki iya yin haka amma da sharaɗin kai ya zama kuma zai haifar da wata fitina daga baya ko ya jawo rabuwa auren ku ba ma fatan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta ya shirye shi sannan kuma Allah madaukakin sarki ke kuma ya kara miki tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya tsare ku ga baki ɗayan ku da ke da shi dukkan ku kuma ya bar ku da auren ku ba tare da kun samu matsala ba wallahu a'lam za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala har yanzu muna batu akan ka'ida ta biyu wato alhikmatu min sifatil murabbi cewa hikima tana ɗaya daga cikin siffofin mai tarbiyya muna kuma batu akan alamomin hikima a tarbiyya ya za a mutum ya gane shi mai tarbiyya ne mai hikima mun fi mun alamomi guda biyar ba sai mun maimaita su ba da izinin Allah za mu ci gaba saboda lokaci ya ja da yawa alama ta shida yan uwa masu albarka mukhaqabatin nasi ala qadri uqudihim daga cikin abin da ke nuna alama ta cewa ne tarbiyya yana da hikima mukhaqabatin nasi ala qadri uqudihim ya rika magana da mutane gwagwadon kwakwalwarsu abin da yadda zai yi magana da babban ɗansa wanda ya girma yake iya fahimtar maganganu to ba daidai yadda kuma zai yi magana da ƙanana ba in wata kissa zai ɗauko ya basu to ba zai basu wannan kisa bai ɗaya ba ce kowa da irin abin da kwakwalwarsa za ta iya ɗauka ibn mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda al-imam muslim ya fitar a cikin muqaddimar sa yana cewa ma anta muhaddithun qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna shi kai baka zama mai ba mutane labarin wani abu kai musu magana da abin da kwakwalwarsu ba za ta iya ɗauka ba mace shi ya zama fitina ga wasu hmm? an tara maka yan ƙauye to kai musu bayanin galba kai musu bayanin taki kai musu bayanin noma kai musu bayanin fadama sai su fi gane ka kai musu bayanin sabara kai musu bayanin eh, abin kai musu bayanin dorawa. duk sai su fahimci abin da kake nufi amma idan ka ɗauko kwamfuta kana musu bayani ko ka bayanin intanet kana musu ba za su iya gane abin da kake nufi ba ma haddasahum ala qadri uqudihim fa yakunu fitnatan li ba'dihim zama fitina ga wasunsu, amma idan kai musu magana ta dalma kai musu bayanin galmar shanu cikinan sai su fahimce ka sai ka ga ana maka ihu ihu na nuna jin daɗin an gane abin da kake nufi haka idan ƙananan yara aka baka aka ce ka karantar da su ko abin da zai musu daidai da kwakwalwarsu ka musu bayani a kai in kisa za ka ba su ka ba su kisa da za ta dace da kwakwalwarsu idan za ka musu karatu ne ka musu daidai gwagwadon abin da kwakwalwarsu za ta iya ɗauka ka je ka ɗauko musu abin da na manya ne shi za su iya fahimta misalin da zan buga a nan shine wata mahaifiya na taɓa ba da wannan labarin a munasabobi da yawa na ma sha badawa wata mahaifiya ta zo ta same ta ce mun ala gabu ta malam malaman ku ustazun nan matasa ya kamata ku musu sai san abin da za su karantar da 'ya'yanmu Sai jiya na zo zan yi ma ya'ya ta wanka shi ke sai take ce mama wal gusul min al janabati ni wankan janaba za ki mini mama sai na ji wani iri na rasa yadda zan mata bayani sai na ce ki ce mata a gyara dai yanzu in ta zaki ce miki sai kin girma zaki da kai shi ke nan sai ki shi su kuma ustazai matasa sai su san abin da za su karanta da yara domin kwakwalwarsu ta zama ta fahimta har su karantar da su abin da kwakwalwarsu ba za ta iya ɗauka ba sayyidina ali radiyallahu anhu shi ma yayi an arwaito da gare shi asali yana cewa haddithun nas bima ya'rifu aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu yace ku ma mutane magana da abin da za su iya ganewa kuna sa a kare ta Allah da manzansa ne kullum idan za ka yi ma mutane magana to kai musu magana da abin da za su iya ganewa abin da za su iya fahimtar in ka ɗauko musu karatun da ba nasu ba to ba za su iya ganewa ba a wannan ne nake jawo hankali akwai gyara da yawa da masu karantarwa da masu da'awa suke bukata su yi makansu su yi muraja a kansu akwai littafai da ake ɗaukowa a sama mutane a tara su ana musu karatu ba za su iya fahimta wannan littafan ba to yana da kyau a zaɓi littafan da suka dace da kwakwalen mutane a karantar da su a san maganganun da za a musu shi kenan sai ya zama sun shiryu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙe da sahabbansa haka yake kakkasa su yana musu bayanai kowa da irin maganar da zai masa idan ranar sallah ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi hudu ga baki da sannan su kuma mata su ya ware su yi musu wa'azin su na daban har shi ya sa wasu daga cikin malaman fiqh suke ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bobi na idi yana yin su ne guda biyu saboda yana ma mata sai kuma ya ware mata ya je musu domin mata suna da batutuwansu na musamman da suka shafe su idan ana musu bayanin su sun fi gane su fiye da idan da za ka zo ka ta musu bayani kan sha'anonin da suka shafi maza ko suka shafi mutane baki ɗaya to sai ya zama ba ta jin daɗi amma da za ka taɓo musu matsalolinsu da suka shafi haila matsalolinsu da suka shafi bishi matsalolinsu da suka shafi istihaba da haihuwa da saki da kone na aure makamantansu to sai ka sun fi fahimta so haka daga cin alamar hikima ta tarbiyya ka riƙa ma mutane magana gwaggwadon fahimtar su hatta kalmomin da za a yi amfani da su sai an zaɓa hatta yaren da za a yi amfani da shi kar ka fahimci cewa kai ƙwararre ne in da larabci suke ma mutane magana ka ce to bari ka ɗauko kalmomi masu wahala su za ka riƙa magana da su in ka kawo kalma biyar shi kenan sai an koma an je an duba guda hudu a dishinari kwara ɗaya kai aka fahimta ga jumlar ka ba za a fahimci jumla ka ba haka inda turancin ingilishi kake ma mutane bayani kada ka kalli kwarewar ka a'a ka kalli yanayin yadda mutane suke sai kai musu batu ka zaɓo kalmomin da za su iya fahimta su cikin sauki wanda ba sai ka sa su sun koma oxford ko cambridge eh, dictionary ko kuma wani dictionary dai mai zurfi sannan za su iya fahimta ka ba wannan yana cikin balaga iya magana الإمام هشام ابن عروة رحمة الله عليه يا رواية يتي قال لي أبي بابانا ياتي من هشام نم عروة عروة نم الزبير الزبير بن العوام مجنة أسماء رضي الله عنها شريك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ɗaya daga cin al'asharar mubasharu na diljanna mun yi sa a ɗaya daga cin majalisosinmu na tafsirin nan da muke gabatarwa ya ce ma haddastu ahadan da shay'in min al-ilmi qat lam yablugh aqluhu illa kana dalalan alayhi da kansa yake ma kansa shaida yace ban taɓa ba wani labari ko in karantar da shi wani hadisi ko in koya masa wani abu na ilimi ba ko ba bata kai ta ɗauki wannan abun ba ba sai na jawo ya ɓata sanadiyar wannan in ka karantar da mutum abin da bai cancanta a karantar da shi ba to kwata yake jawo masa karama kwata ita ce ya jawo ya rika jin kowa jahili ne wannan yana cin fitinar da ya tsanci kanmu a ciki an tara mutane ana musu karatun da ba nasu ba ne shi kenan sai su fito sai su kallon kowa jahili ne manya-manyan malamai waɗanda suka ba da rayuwarsu shekara arba'in baya karantar da al'umma suke kai akwai waɗanda sun yi shekara hamsin wasu su tun safa zuwa maraice a zaurukansu suke zama suna karantar da suke karantar da mutane sai matashi sai ya taso a mashi karatun da ba nashi ba ne sai rika cewa ai nan wannan malaman ba su san komai ba ba su san musalul hadisi ba ba su san usulul fiqh ba ba su san alqawaid fiqhiyya ba nahawu ma ba su iya ba balle tasrifi balle balaga amma da an karantar da shi abin da ya cancanta a karantar da shi to lahadahu ila ghairi ma sana'a ko ma yasma'u ma ya shiryar da shi abin da kishiyar abin da yake aikatawa yanzu saboda Allah ya shirye mu nan Allah da kansa babban tabi'i yake faɗin wannan yace ban taɓa karantar da wani wani abu na ilimi ba da kwakwalwar shi ba za ta ɗauka ba a sai na jawo masa sanadiyar bata ta sanadiyar wannan karatun da na masa sai ya bata Allah shirye mu malamai sai an kula da wannan Abu Qilaba Abdullahi ibn Zaid al-Jarmi sai daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma malaman basra malamin hadisi malamin fikhu yana yana cewa la tuhaddith bi hadisin لا تحدث بحديث من لا يعرفه أول ما بزي إيا جانا حديثي با بزي إيا جانا مغانا بتوقف مش ولا مغانا إن كان سم بزي إيا أو كتما أقل وش بذات إيا جانا ولا كراتم مغانا مش من لك إيا ناروني من لك إيا لما من لك إيا من ياغو بني من لك إيا من يعني سوى لك تاجي أما من لك أما من ياسي كمن لك إنسو بلا زابا تيا kamar ɗan gaziri ne ka zo ka ko ka ce za karanta da shi physics ko ka ce za karanta da shi chemistry ko ka ce za karanta da shi biology amma akwai health education ka karanta da shi health education da basic science daidai ko gwagwadon kwakwalwar shi sai a mishi bayanin akuya abubuwa masu rai akuya a kawo mishi meye sukukun abubuwa da suke da rai me a sukukun abubuwan da ba su da rai shi iya ganewa daga nan ka tambaye shi kace kata ko living things ne yana cikin living things ko non living things sai ce yana cikin non living things me hujja ai baya motsi hmm? akuya tana cikin living things ko non living things sai ce ai tana cikin living things me yasa take cikin living things saboda tana motsi sauran makamantan irin waɗannan abubuwan kowa a masa magana daidai gwagwadon kwakwalwar shi gwagwadon abin da zai iya ɗauka Allah ya ganar da mu haka al-imam ba ya yace sai ce fa inna man la ya'rifuhu yadurruhu wa la yanfa'uhu domin idan ka je ka karantar da mutum abin da ba zai iya gane shi ba to cutar da shi zai ba zai amfane shi ba wannan kuma gashi nan ana gani kowa na tabbatar da duk wanda yake bincike a harkar karatu kowane karatu da harkar karatun addini da harkar karatu da ake yi ta rayuwa ta boko duka akwai irin wannan eh, ina kallo a cikin 'yan kwanakin nan wani babu a kasar nan sanata ne ma har yanzu a wata tasha ta talabijin ana tsira da shi ya taɓa rike shugaban kwamitin ilimi na majalisar dattawa ma ban manta ba ina jin har yanzu shi ne ko ba shi bane wallahu alam amma dai ya taɓa rikewa to yana ba da labari ya ce ya taɓa kai ziyara lokacin da za a yi ja a wata senta ta jihar su da ake yin ja ya ce da ya shiga hankalin shi ya tashi shi ya zo ya ga yara ya ce wani yaro bai taɓa ganin kwamfuta ba ka ɗauko shi kuma zai yi ja an ce dole da kwamfuta zai yi wannan yana cin matsalolin mu hatta a harkar ilimi na boko da ake yi a ƙasar nan akan ɗauko abin da ba mu kai ne ba sai a ce sai mun yi irin shi ana yi a amerika ana yi a ingila ana yi a faransa ana yi a germany ana yi duk a ƙasashen da su ne ake ganin sun ci gaba a duniyanci mu ba mu kai su ba suna tsere jirgin sama ko konoti ba ma yi to mu dawo matsayinmu mu kalli matsayinmu mu yi abubuwa da yawa sannan uh, bilmunasaba ran nan muna muna mabiyayi mai ɗaki na take tana take jin labari tana kallon wani shiri da ake yi a wata tasha a talabijin da hausa ake karantar da kimiyya suke mixin physics shi ne su take ce min kaga wannan da da yara da duk mutane da da wannan yaran ake kowa da kowa ya iya abubuwa ne da ka san su ga ka kusa da su amma za a je a faɗi su da wani yaran da ba naka ba ba za ka san abin da ake nufi ba shin wannan yana cikin mukhatabatun nasi ala qadri uqulihim yan uwa domin lugha tana da tasiri matuƙa ita ce tsani tsakanin mai magana da kuma wanda ake magana da shi duk lokacin da aka samu kuskure na yare wajen isar da saƙo shi kenan an samu matsala har abada ba za ta gyaru ba ranar da gadar yare ta ɓalle tsakanin mai magana da abokin maganarsa to ba za a taɓa samun saƙo ya isa ba Allah gane da to saboda haka fahimtar yi ma mutane magana akan abin da da abin da za su fahimta wani yana cin hikima a tarbiyya al-imam rabi'u ibn sulaiman al-muradi almajirin al'imamu shafi'i ana ce masa sahibu shafi'i saboda kusan shi ya ruwaito ilmomin al'imamu shafi'i da yawa shi ya ruwaito mana al'ummu nasa shi ya ruwaito mana risala tasa da sauran littattafan al'imamu shafi'i ya rasu shekara ta 270 yake cewa kamar yadda al'imamu ibn muflih alhambali ya ambata a cikin su al'adabu shafi'iyya yake cewa samitu shafi'iyya ya kulu na ji al'imamu shafi yana cewa lau anna muhammad ibn al ba a ce muhammad ibn al malamin mu a shaiba ne al'imamu muhammad ibn al almajin al'imamu abu hanifa ne sannan malamin su al'imamu shafi'i ne ya ce lau kana muhammad ibn al-hasani kana yukallimuna ala qadri aqli man fahimna nan anhu ya ce da a ce Muhammadu bin Hassan lokacin da yake karantar da mu yana mana magana ne daidai da kwakwalwar shi wallahi da ba mu fahimce shi ba saboda shi babban malami ne ya sha ilimi ya zauna gaban manya-manyan malamai irin su al-Imam Abu Hanifa mu kuma lokacin muna matasa kanana na yi kallimuna ala qadri na fa nafhamu yace amma abin da ya rike shi ne yana magana da mu gwagwajen fahimtar mu shi yasa sai mu fahimce shi wannan ita ce hikima gayar hikima ce na, ka yi magana da mutane gwaggwadon abin da za su iya fahimta in misali za ka buga musu in ka buga musu misali daidai gwaggwadon abin da za su iya ganewa me yasa Allah ta'ala in zai buga mana misali sai buga mana misali a lokacin da alkur'ani ke sauka da abin da larabawa ke ganin su afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat malamai kamar ibn kasir rahmatullahi alaihi ya ce Allah maɗaukacin shirki ya zaɓi ya buga misali cewa laraba ba sa ganin raƙuma ba ne ya Allah ya halice su saboda raƙumi yana ɗaya daga cin ababen da larabe ya yi imani da shi ya yadda da shi ya zama yana rayuwa da shi balarabe ba raƙumi ai ba balarabe da bahaushe yake cewa wai in ka ga buzu ka ga raƙumi to ai mu buzu balarabe buzun buzu shine balarabe a da ba a san laraba buzaye aka ce kuma yin buzaye suna yaran su na buzanci da suke da kamar larabci ake ɗauka suna kuma ga naɗin nan da suke da shi Ko su ma ma buzaye suna koyi ne da larabawa idan ka gaba larabe za ka ga idan ka gaba larabe za ka gara raƙumi ba idan ka ga buzu ka gara raƙumi ba ha to shi yasa sai Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat Allah mada kulfi yana magana da larabawa wai me yasa ba su ga yadda Allah ya halicci raƙuma ba ne su kalli raƙuma mana yadda suke rayuwa akwai akwai abun ban mamaki akwai ajaibul ibil shi yasa malamai suka rubuce rubuce tun a cikin magabata a game da ajaibul ibil abubuwan ban mamaki da Allah maɗaukacin sarki ya zuba a raƙumi wata irin rayuwa raƙumi yake da ita ta musamman da Allah maɗaukacin sarki ya halicce shi to wannan misali ne da ya ce a falayin zuwa na ilal ibili kai fa kulikat shi ce wa ilal sama'i kai fa rufi'at ai sama kowa yana ganin ta ce wa ilal ardi kai fa sufihat wa ilal jibali kai fa nusibat wa ilal ardi kai fa sufihat ga duwatsu na laraba suna rayuwa a duwatsu jabalu abi kubaisin jabalu uhudin jabalu wana jabalu sauri ga sunan kala kalan duwatsu da suke da su to Allah madaukakin sarki ya koyar da mu idan za ne magana da mutane mu yi magana da su gwaggwadon fahimtar su wannan yana cikin hikima a tarbiyya alama ta bakwai mudaratun nasi wa hiya mu'asharatu kulli jalisin bima yula'imuhu abinda ake ce ma mudara shine iya zama da mutane kai zama da kowa gwargwadon yadda ya cancanta a zauna da shi a shekun Usman ibn Fodi rahmatullahi alaihi cikin abin da ake cewa ya faɗi, yana cewa wa ashirku kulla jalisin bima yula'ibu na zauna da kowa yadda ya kamata a zauna da shi shine balarabe yake ce mishi al-mudara al-mudara ka zauna da mutum daidai wa daidar yadda yake ganin zai fahimci cewa ka girmama shi baka walakanta shi ba ka zauna da shi yadda ya kamata a zauna da shi shi ne mudaratun nashi wannan gaya ce a cikin hikima akwai bambancinsa da mudahana mudahana zama da mutum ka yadda da duk abin da yake ko da mara kyau ne kuma baka masa wa'azi wannan mudahana ne qur'ani ya hana mu ya ce waddu law tudhinu fayudhinu kafirai sun so ka ce ka yi mudahana da su ka matso su ma su matso ka yadda da abin da suke yi su ma sai su yadda da abin da kake yi komai kowa yadda da abin da kowa yake yi ba tare da an yi ma juna nasiha ba a'a mudara ba ta hukunta haka mudara ita ce iya zama da mutane in nasiha za ka mishi ka mishi da za ta shiga cikin zuciyar shi ba tare da ka so zuciyarsa ba abinda bahaushe yake cewa ka dafa mutum da ruwan sanyi ka dafa mutum da ruwan sanyi kaga duk wanda aka dafa shi ko da ruwan sanyi ne da hu ka san ko ba karamar hikima aka yi ba ko kuma kamar kai yadda balarabe yake cewa wai da hausa a hausance yana cewa ka zama mai iya mai iya hada wuta da ruwa ita wuta ita take ruwa ke kashe wuta ruwa ke kashe wuta amma kuma idan ana buƙatar a ci abinci to sai an yi amfani da ruwan a ɗora wutar a ɗora shi akan wuta sannan sai a samu abin da za a ci to haka shi yasa suke faɗa wasu ma sun ce hadisi ne amma ba hadisi ba ne samaratu da hikmati mudaratun iya zama da mutane da iya mu'amala da su ɗaya daga cikin samaratul hikmati ne ko samaratul hikima yana cikin 'ya'yan ishi da bishiyar iya zama da mutane ke haifarwa eh, idan ka zama mai iya zama da mutane to wannan yana nuna cewa ka ci gajiyar bishiyar hikima lallai bishiyar hikimar ka ta yi ɗaya sun nuna kuma masu zaƙi ga sunan kuma ana ci shine sai a ga ka iya zama da mutane hikima ce sannan suka ce man daran nasa salima min gawa'ilihim sannan wa ruzi'a humul mahabbat eh? suka ce duk mutumin da ya iya zama da mutane to zai kubuta daga sharrin su kuma za a azarta shi da soyayyar su cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ke sa su kama zuciyar mutane akwai mutanen da suka iya zama da mutane wanda ya iya zama da mutane to zai kama zuciyarsu. in ya haɗu da wanda ya kamata a bashi ya bashi in ya haɗu da wanda ya kamata ya mamurmushi ya mamurmushi in ya haɗu da wanda ya kamata a yi sallama da shi ya masa sallama kowa abin da ya fahimci wane ya fi so kuma bai saba ma shari'a ba shi zai masa wanda ya cika wannan gaba shi ɗaya ɗari bisa ɗari shi ne manzon mu sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya cika masa komai nasa babu tawaya Allah ya ba mu ikon koyi da shi sannan an ruwaito daga na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana cewa salatu khisalin man lam tukun fihi lam yanfa'ahu al-ila ababe uku sufofi guda uku duk wanda ya zama ba shi da su to imanin shi ba zai amfane shi ba sai mu tsaya mu ji waɗannan abubuwa suna da muhimmanci hilmun ya ruddu bihi jahlal jahil Allah ya baka haƙuri da za ka iya mai da wautan mai wauta mai wauta ya zo ya maka wauta amma daga baya kuma ya zo ya ji kunya saboda yadda ka mu'amalance shi mutum ya zo ya gaji da manzon Allah sama manzon sama na tafiya a hanya shugaban halitta wanda Allah bai halicci kamar sa ba ya takure shi ya ce murni min mali lahi la min mali ajika ce ka ce a bani kuɗin dukiyar Allah tun da masu gidan ubanka ba ce zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sake ni mai riwaya ya ce wallahi sai da naga alamar alamar shafi na babban manzo Allah sama ya shida a wuyansa saboda yadda wannan mutumin ya makar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sama ya ce fa amara lahu bil ata'i manzo sun ce a bashi a bashi karshe aka ce ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma yanzu da kaca ku ne fa ya shi hayye sheda sai ce ta an ce kai mai hakuri ne saboda haka kai hakuri manzo sun ce na yi hakuri to wane ne za a ma haka shugaban duniya ba ku shugaban kasa ba manzo Allah sama shugaban duniya ne sayyidul awwalin wal akhirin shine shugaban da farko da na ƙarshe Allah bai taɓa halitta wacce ta kai manzan Allah su sama kima ba amma aka ma manzan sama haka kaga ilmun ya guddu bihi jahlal jahil ya zama Allah ya baka wani irin haƙuri wanda za ka iya ture ka tunkuɗe ka iya mai da wauta mai wauta idan mai wauta ya maka ba za ka zama kamar yadda amur bin kulsum aljahili ya cewa ala Allah ya jahalan ahadun alaina ba na jahala fauka jahilin jahili da ba ba za ka ce haka ba wani ya suke ya mana wauta tun wanda ya mana wauta za mu mushi wauta fiye da wautan masu wauta an wannan magana ce ta ba jahili sannan ba za ka ta abu ala'il ma'arri shekul ma'arra ba ga shi dai a zamanin musulunci amma kuma yana magana irin ta jahilai ita ma ra'aytul jahla fi nasi fashiyan تجاهلت حتى قيل إني جاهل يسأل وقت إننا قووتا هيا بأتكم متاني ميماتي نرقعي موتها أقتي ميمامي ووتاني أقتك آه، ذممي حقا إذا جاهل ليس قمك ووتا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة إذا ما صوتا سقمك ووتا أقتي أنينش خودة خير قبرنس نحن كوتي إني إنجي سجدنا أمره ابن, ابن الخطاب فالنبي يتشي ووعء wa wara'un yahjizuhu anil mahari sannan Allah ya baka taka tsantsan da rayuwa wannan taka tsantsan din ta zama ta katange ka daga aikata haram taka tsantsan abin ake ce ma wara'u shine tarku ma la yanfa'u fil akhirah abar duk abin ba zai amfane tarku ma yukhafu zuwaruhu fil akhirah tarku ma yukhafu zararuhu fil akhirah abar da ake jin tsoron zai iya cutar da kai a lahira haram sannan duk abin da yake makaruhi ne shi ma ka nisance shi kai abin da yake halal ba amma akwai shubuha a cikinsa shi ma ka bashi to in kai wannan ka zama wari'un ka zama sahibul wari'i sannan na uku na umar ya ce wa khulqun yudani bihi na shine mahallin shahi yace da iya zama da mutane da ɗabi'a mai kyau mutum zai zama ya iya zama da mutane da ita wannan in Allah ya baka su to za su taimaka ma imanin imaninka sun kuma mutum ya rasa su to imanin imaninsa zai tawaya Matuka domin su imanu kaunun wa atiqadun wa amalin imani kudiri ne a zuci tsakanin mutum da Allah sannan kuma maganganu ne masu kyau a baki da ake na ibada sannan kuma da ayyuka da ake da gaɓoɓi su ma na ibada da kyautata mu'amala da mutane wannan babban aiki ne kuma 'yan uwa matsa makai ake yi a koya a tarbiyyar a matsa ma kai ai in muka matsa ma kanmu za mu koyi waɗannan ɗabi'u Allah ya shirye mu al-imam Muhammad ibn al-Hanafiyya jikan manzon Allah sallallahu alaihi sallam eh, dan gidan sayyidina Ali radiyallahu anhu amma ba danna na da Fatima bane radiyallahu anhu anha yana cin ahlul baiti an kira shi an danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa wato alhanafiya saboda baiwa ce lokacin da aka je yakin banu hanifa yakin su da aka kashe su musaidi matul kazzab a nan ne sai na ali radiyallahu anhu ya same ta sai na abubakar ya bashi ita a matsayin ganima da aka sama ta yaki to shi ne ya sadaka da ita shi ta haifa masa muhammad babban malami ne yana daga cikin bayan allah salihan masana fiqh ya faɗi ya ce laisa bi hakimin yace ba a ɗaukan mutum mai hikima man lam yu'ashir bil ma'ruf mutumin da bai iya zama da mutane da abu mai kyau ba kullum ka zauna da kowa rigima sai dai a ce kan duk wanda ka zauna da su sai dai ya faɗi shaida a mara kyau wannan babu alkhairi mata a je aka tambaye ta ba za ka faɗi shaida mai kyau game da kai ba ƴaƴanka ya suke ba za su faɗi shaida mai kyau game da kai ba almajiranka in kai malami ne ba za su ba da shaida mai kyau game da kai ba makwabtanka ba za su ba da shaida game da kai ba wannan ba mai hikima ba ne shi shine yake cewa laiti bi hakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf man lam yajid mu'asharatahu hujjan hatta ya'ti Allah bil farj aw bil makhraj yace ba ne hikima bane mutumin da ya kasa zama da kyautatawa da yin mu'amala mai kyau da duk mutumin da wajibi ne yi mu'amala da shi akwai mutanen da ba wajibi bane kai mu'amala da su amma duk wanda ya wajaba ka zauna da shi wajibi ne ka zauna da shi bil ma'ruf da abu mai kyau matar ta wajibi ne ka zauna da ita mijinki wajibi ne ki zauna da shi to kowanne shi yasa Allah ce wa ashruhunna bil ma'ruf za ku yi rayuwa mai kyau da matanku matarka da kuma ita ce wacce za ta da shaida mai kyau haka iyayenka wajibi ne ka zauna da su ta iyayenka ya take bada shaida game da kai in an tafi wajen mahaifinka me zai faɗi game da kai idan an tafi wajen mahaifiyarka me za ta faɗi game da kai Ko ka wajibi ne ka zauna da su me za su faɗi game da kai suna jin daɗin zamantakewa kuma suna jin daɗin zamantakewa da kai kuma suna cikin waɗanda za su maka shaida na farko a lokacin da ka mutu Allah ba mu ikon kyautata mu'amala wannan yana cin hikima malami al-imamu al-mubarak al-musili al-arnawi a cikin littafin sa adabul muluk bil adl yake faɗa yake cewa inna jami'al ashiya'i tahtaju ila mudaratin min bani adama yake ba faɗin adam kawai ake iya zama da shi da kyau ba duk wani abu da kasan Allah ya halitta za ka yi mu'amala da shi to yana buƙatar mudara na katako ina karanta ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na wannan zamanin a littafinsa yana batu yake cewa hatta mashinan da muke hawa da motocin da muke da hawa yake suna da haƙi a kan yace kaga an hau mashin mutum biyar yace ba a ba shi haƙƙinsa ba kaga an cika mota an tusu, an tusu, an tutsu ita ba ba ta haƙƙinta ba a tura mata abin da can san a ka'ida bai kamata a ɗora bai ce ba a ba ta haƙƙinta ba to kaga kowa na buƙatar mudara kowa na buƙatar mudara waɗannan alatin alolin da yake amfani da su na'urori wasu da za a tambaye su yadda nake wahalar da su da ake Allah zai yi magana da su ya sa musu rai ko kuma su ababe ne da za su ba da shaida kallo wallahi da an kunya da an ji kunya wani ban ɗakin shi ya ba da shaida kan shi mummunan ban shi ban zai ba da game da shi to shine al-imam al-mubarak al-musili al-arnawi yake faɗi yake cewa kowane abu yana buƙatar an adam ya yi mu'amala da shi mu'amala mai kyau wa min jami'il haywani haka nan ma dukkan dabbobi wa min al-alati haka nan abubuwa na ala da nake amfani da su sannan wal hujjati haka nan ababen da nake tare da su duk suna buƙatar mu yi mu'amala da su mai kyau fa innahu ta'ala sahibul haqqi ala haqqihi domin idan ne haƙƙi ya dogara akan haƙƙin sai ce to ya haƙƙi na ne dabbobinka wannan dabba da kake ganin ta tana da haƙƙi a kanka ba kai kawai kake da haƙƙi a kanta ba tana da haƙƙi a ta masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa gonar wasu mutanen madina kamar yadda al'imam muslim ya rawaito wannan tabai na cin sahihu muslim kenan sai wani raƙumi kawai sai ya taso ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye yi magana da manzon Allah ta sanma manzon sama ya ji shi manzon Allah sai ce liman hadal ba'iru wannan raƙumin nawaye wani matashi daga cikin matasa ya miƙe ce ni ya rasulullahi ce ya ma'aikin Allah na wani ya ce ya kawo mun kukanka cewa inda kake ba shi wahala yanzu kuma gashi ya tsufa ka ce sai kayan tashi wanda sun ce waɗanda bayi ne na Allah kamar yadda kuma kuta bayin Allah ku hausu cikin jin daɗi kuna masu ma Allah godiya ku tare musu haƙoƙinsu kar ku bar su da kishi kar ku bar su da yunwa ku ba su makwanci mai kyau ku share musu waje idan yayi datti hatta tumakanka da kake da su a gida abinda suke bukata kenan ka wanke musu wajensu ka ba su dusa mai kyau ka ba su ciyawa mai kyau ka ba su ruwan sha mai kyau ka ba su ruwa mara kyau ka ba su da yunwa sannan mun san mata da ta shiga wuta saboda mage saboda mage ta kama ta ta kore ta ta batta ta ba ta abinci ba ta ta tafi ba har ta mutu sannan man karuwa ta shiga aljanna saboda kare ta shayar da shi ruwa manzo Allah sune ce fi kulli kabidin raqbatin sadaqatun duk wata hanta danya to tana buƙatar ka kyautata mata duk wani abu da Allah ya halitta yake rayuwa to yana buƙatar ka kyautata masa sannan sai ya ce wal qawiyyu ala quwwati da mai karfi zai dogara a karfin sa ce ai ina da karfi wal arifu ala ma'rifatihi da masani zai dogara a sanin sa in ya tashi zai mu'amala da littafi kawai ya buɗe littafi yadda ya dama wasani ulhaziku ala hizkihi wa zaujati uddatihi da kuma ne sana'a kwararre zai dogara da kwarewarsa Yarka cewa in kafinta ne zai rika yin yadda ya ga dama da katako, ko kuma bakanike ne zai iya yin yadda ya ga dama da karfan mota ko karfan babur in kuma injiniyan jirgin sama ne shi ma haka zai rika yi amma bai kyautata mu'amala da waɗannan abubuwan ba ba alhaku to haƙƙin nasa ma sai ya tozarta wani wata kafin ma zai tafi ba zai masa amfani ba wani ma'arifa ilimin ma ba zai masa amfani ba wani hidaqa haka nan kwarewarsa da gogayya su duk ba za su masa amfani ba sau daga ɗan uwa sai da mudara ce sai da mudara a karatunmu na baya muke faɗa muke cewa hatta shugabanci a cikin nau'in mudara da muke bayani akan inzalun nasi manazilahum dole ya kasance shugaba wani zubin sai ya amfani da kuɗi dole ne ba a yin mulki kawai shi kenan shugaba ya ce shi abu kaza shi kenan kawai kaza muka yi gaba a'a akwai mutanen da ba abin da zai gyara su shi kuɗi in kuma ka ka ba su kuɗin ka taimake su ka taimaki kanka ka taimaki mulkin ka taimaki shugabanci ka gabaki daya kowane mataki na shugabanci kake kuma shugaban makaranta ne ke in ya zama ka zama kai kana cewa a ai ba za ka kyauta ta musu bayan hakkin su kila kai ba za ka musu wani abu ba ba kyautatawa ba dan dauko wani abu ka ba su muna ƙananan ma'aikata sukan zo su same mu su mana kuka a kan yadda shugabannin su suke mu'amala da su za ka tambaye shi kake yana tawaye maka haƙƙin ka ne baya baka albashin ka sai ce wallahi duk ashirin da biyar zai ba yake amma bacin wannan ana gafar ta mala ya ɗan ɗauko wani abu ya miƙa ya baka ya ce wallahi ba zai yi ba ya ce da wannan sai ka ga ba sa su. ba sa musu fatan alkhairi saboda ka ƴan uwa mu koyi waɗannan abubuwan ɗabi'u ne masu kyau wani daga cikin malaman tafsiri ya ce ma shain shay'in illa huwa fil qur'an ya ce ba wani abu face yana cin alkur'ani faƙila sai aka ce masa aina mawdi'ul mudarati fil qur'an to ina ka samu mudara wannan matsalar da muke magana a kanta ina ka samu ta cikin alqur'ani فقال قوله تعالى وقفت بحجية البشيرة وهجوهم هجرا جميلا in za ka ƙaurace musu su ƙaurace musu ƙauracewa ne kyau ya ce to mudara ke halin hajjirul jamilu illal mudarati wannan malamin ya ce ashe ba ƙauracewa ne kyau ba ita ba ce iya iya kyautata a zamantakewa da mutum in za ka kaurace masa to kaurace masa da kyau kauracewa mai kyau al-imam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi an yi an tambaye shi game da abu uku da Allah ya faɗi akwai akwai al jami wannan kenan akwai as-safrul jami akwai as jami da Allah ya ambace su a cikin al-Qur'ani can a cikin suratu al-muzammil ko wahjuhum hajaran jamila صنع أجن سورة الحجر يتي فاستحي الصبح الجليل صنع أجن سورة يوسف يتي فصبر جميل هو إن جمع بان أن يوسف يعقوب فينا هذا كان بياء الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كما يدعى يزوء أجن مجموع الفتاوى ناسا في الإمام ابن تيمية في كيتشيوة إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحجر الجليل والصبح الجميل والصبر الجميل Allah ya umarci manzansu sallallahu alaihi wasallam da alhajrul jali kauracewa mai kyau wasaful jali da kaura kai da yafiya mai kyau wasabrul jali da juriya mai kyau sai ce kula hajjurul jamilu hajjurun bila hada abin da ake ce kyakkyawan kauracewa ita ce kauracewa ba tare da cutarwa ba can da Allah maɗaukakin sarki ya ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna sai ce fi madaji'i wadribuhunna فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ألا يفعل شيء وقع جزاء تقويم مشي ميتوس يفعل متاقي قداء أي مصو وأزي سيتي أقورة شيء مصو أوجا كونشيا kaga hajrun bila aza ba shi bane shi nan ba ka bata maka rai shi nan sai ka ɗauki motar ka ka tafi otal ka kwana a'a ko kuma ka shige ɗakin ka kulle ba shi bane alhajrul jami alhajrul jami hajrun bila aza ka kaurace mata baka cutar da ita ba me za ka yi malamai suka ce ne ka juya mata baya a daki wannan yana cin abin da zai fi zuma mata hankali kuma ya mata tarbiyya in ita yar halarce kuma ne hankali ce ita to kaga alhajrul jamil kenan sannan a sakul jamil mala ibn jamiya sai ce safhun bila ita in ka tashi za ka yafe ma mutum ka yafe mai ba tare da ka zarge shi ba shi na yafe maka kakka ce ai na yafe amma ba zan manta ba a'a wannan safhun ne ma ita ne a'a safhun bila ita shine a safhul jamil da Allah ya ce ma manzon sallama fasahi safhal jamil kai ka yafe yafiya mai kyau yafi yadda babu zargi a ciki eh? wani ya taka ka shi kenan yana waigowa sai ya ji ya taka ka sai ce don Allah kai haƙuri na sai ce ba komai ba komai to a sabul jamilu kenan sannan sai na uku sai ce wa sabul jamilu shakwa shi kuma ita juriya mai kyau ita ce ke juriya ba tare da ta kai tsara Allah wajen wanda ba zai ma magani ba musiba ta same ka ba wanda zai iya yaye maka sai ka rika tsara Allah wajen wani من هيكما ينا سوى شقوى المصاد إلى ابن آدم إنها شقوى المصاد إلى إلى شقوى الرحيم إلى الذي لا يرحم متم ألا يجربيش إذا مصيبة يدين أحمد حارة وجموني تويا يودي تنشي يا كي مرحمة وجمون دفاعي درحمة ألا شين مرحمة يجربيك لجربا كما كي أغسة وجمون دشيبا إذا رحمة سوداك سامرحمة كينا wannan shi ne so daga mudara babban abu ne yan uwa muna buƙatar mu shiga makaranta ta mudara musamman a wannan lokacin musamman a wannan lokacin muna buƙatar wannan ɗabi'ar muna buƙatar wannan alamar ta hikima ya iya zama da mutane kowa mu ba shi haƙƙinsa ba tare da mun cutar da shi ba akwai abu na hudu da ƙurani ya fi mala ibn Taymiya bai ambata ba shi ma Allah madaukakin sarki ya sukunta shi da kyau ya ce wa usarrihu kunna sarahan jalila as-sarahul jalil shine ka saki matarka saki wanda ya zama mai kyau saki mai kyau saki mai kyau eh? saki yana da bambanci da kauracewa domin kauracewa ana tsammanin a dawo amma saki an rabu duk da shi ma sakin akwai na kome kila mala ibn taimiyya ya kalli wancan alhajjul jamil sai bai ba asaful abunna asarahul jamil ma'anarsa ba wallahu alam Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya ji kuma matan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon shin gajiya ta lokaci da dama da lafiya da ya bamu Allah ya sa mu cikin yan cikin bayi shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci Allah ya taimake su Allah ya tsare su Allah ya musu ya sa musu basira Allah madaukakin sarki ya kunsa musu adalci a cikin zuciyarsu da aiwatar da abin da yake daidai Allah ya hana su aikata abin da yake saban sa ne Allah ya ba su ikon sauke nauyin da ke kansu na kula da talakawa mu kuma talaka Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya irin wacce yake so sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته